yanzu misali in an rantsar da abba gida ya nawa kake tunanin zaka ara mai ai abba gida gida tun jiya ma na tunumbi da abba gida gida suka turo na ba su aron kuɗi na aika da tunumbi tiriliyan ɗaya kuma abba gida gida na ba shi biliyan hudu wannan kuɗin da na ba su na ce kyauta na ba su saboda Allah su yi wannan sun ishe su bikin rantsuwa gaskiya ne eh, almajiri dan taka na gwammaja shi an ce da azumi kai ba shi wani gwaggwaban abin na amma mutane ba su Eh, guda nawa guda ɗari biyu ne <laughs> Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wai saudiyan ma suka ce wai ba taka ba ce wai ƙarya ta ne suka ce wai baka saudiya suna ƙarya saudiya ta ce na siya kasiya biliyan nawa kasiya ba su eh, sarkin sarkin maka ya mun na ba shi kudin sa ka riyal mai riyal na. abin da na sa bonzirilen bonzirilen bonzirilen bonzirilen gaziliyan biliyan dubu biliyan dubu kai bonzirilen biliyan dubu karamas eh, eh, gaskiya da Allah ya saka ma da an ce bangaren ciyar kuma wannan kuma na ba aliko dangwata da abdulsamadu buwa eh. sun ce saraba raba. ai na ba shinkafa ne na ba su shinkafa eh. da dawa da fulawa eh. da makaroni da taliya